الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دعاء a wannan majalisi na bakwai na tafsirin alkur'ani da muke a cikin wannan wata na ramadan ne albarka a wannan cibiya ta alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka a yau bakwai ga watan ramadan hijira ta 1441 wadda ta yi daidai da 20 da 30 ga watan hudu shekara ta da 2020 ta miladiya za mu tashi a aya ta 30 a cikin suratul hajj insha Allah akwai tambayoyi to alhamdulillah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيق نعم الله جل وعلا يتي ذلك يتي الأمر تشيني وانشا وانا وتفصليني a rabe da abin da ya zo da kuma yanzu abin da zai zo bayani a kansa kuma ana kawo shi ne saboda a himmatu da abin da za a zo zai zo bayan wannan zalika din kamar yadda ya zo a cikin surat sad ya zo da sunan ishara ya zuwa ga mafi ga makusanci haza wa inna littazina la sharra ma'ab yace zalik al'amarin shine wancan wa man yu'azzim hurumatillah duk wanda ya girmama ababen alfarma na Allah shine abin da baya halatta a keta shi na daga hukunce-hukuncensa da ko kuma duk abin da ya rataye da hajji wato duk abin da Allah ya yi wasiya da a girmama shi saboda haka ayyukan manasika na aikin hajji sun shiga ciki da kuma dukkan wani abu wanda Allah maɗaukakin sarki ya umarni da a girmama shi to wanda duk ya girmama abubuwan alfarmar Allah fa huwa khairun lahu inda rabbihi to wannan girmamawar tasa ga waɗannan abubuwan alfarma to shine mai alkhairi a gare shi a wajen ubangijinsa wannan alkhairin ba yana nufin shi ne mafi alheri ba a'a ba a afala af'alu ba ne wato shi ne alheri domin rashin girmamawar babu alheri a cikinsa ballantana a ce girmamawar ta fi shi alheri wato girmama alfarmomin Allah wannan shi ne alheri ga wanda ya yi haka a wajen ubangijinsa wa uhillat lakumul an'am kuma an halatta muku dabbobin gida wato ku ci su bayan kun yanka su wannan raddi ne ga mushrikai da suka haramta a albahira da sa'iba da wasila da ham kamar yadda ambatansu ya gabata a cikin suratul an'am da cikin suratul ma'ida da suratul an'am wato an halatta muku dabbobi na ni'ima illa ma yutla alaikum sai dai abin da ake karantawa a gare ku wato na haramcinsa don haka wato kada ku haramta abin da kada ku haramta komai sai abin da Allah ya haramta fajtanibur rijisa min al awsan don haka ku don haka ku gudu wato ku guje ma ku guje ma kazanta isu ne gumaka wajtanibu qawla zur kuma ku guje ma ku tsere ma zancen karya shine haramta abin da Allah bai haramta ba hunafa alillah halin kasancewar ku miƙaƙu totar saboda Allah gaira mushriki na bi ba masu tarayya da shi ba wa man yushrik billahi duk wanda ya tarayya da Allah fa annama kharra sama to shi wannan kamar ya sulmiyo ne daga daga sama fa takhtafuhu at-tayr sai tsuntsaye suka fauce shi aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq ko kuma iska ta sulmiyo da shi ta jefa shi wani waje wanda yake manisanci daga inda yake tsammanin zai samu tsira Allah ya bayyana wannan wato bayan fasali ne Allah maɗaukakin sarki ya yi domin ya yi bayanin hukunce-hukunce na hadaya da kuma rabadinsu wato haɗa su tare da tauhidi da kuma nuna muhimmancin tauhidi da muhimmancin kuma nisanta daga shirka da nuna addinin musulunci ya zo ne ya tsarkake al'umma daga shirka ya mayar da ita ya zuwa ga tafarkin annabi ibrahim wanda yake batotar shine alhanif alhurmat abubuwa masu alfarma su ne abubuwan da allah maɗaukakin sarki ya ce a girmama su su ne waɗanda allah maɗaukakin sarki daga cikinsu akwai wanda allah ya ishara ga ambatonsu a farkon suratul ma'ida inda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'airallah wala shahr al-harama wala al-hadiya wala al-qala'id wala amin al bait al-harama yabtaguna fadlan min rabbi min rabbihim wa ridwana ya ku wanda suka yi imani kada ku keta alfarmar alamomin addinin Allah wala wato kada kuma ku keta alfarmar hadaya da ratayar da ake yi ma hadaya da kuma wata mai alfarma da kuma alhazai waɗanda suka yi nufin ɗakin Allah masu harama da yin ɗawaci kada ku ce ta alfarmasu wato abubuwan da Allah maɗaukacin sarki ya ce a girmama su kenan shi sa aka roto daga Zaid ibn Aslam ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai na tafsiri yana cewa alhurmatullah dinnan alfarmomin Allah sune albaitul haram ɗakin Allah mai alfarma wal masjidil haram da shi masallaci mai alfarma wal baladul haram da gari mai alfarma shine makka wa shaharul haram da wata mai alfarma sune watanni masu alfarma zulqaida da zulhijja da muharram da rajab da kuma al-muhrim wanda yake cikin ihrami yayin da yake cikin ihraminsa duk waɗannan kun ga zawat ne ba ayyuka ba ne kowanne daga cikin su Allah ya ce wato yana da alfarma ɗakin Allah saboda alfarmarsa ba za a zubar da ciki da jini a cikinsa ba ba za a nufi sabo a cikinsa ba masjidul haram shi ma wannan masallacin masallaci ne mai alfarma da yawa jaba a tsarkake shi daga dukkan abin da bai dace ba daga dauda daga daudar wadda take ta ma'ana shine daudar shirka da kuma dauda wadda take ta zahiri shine jefar da dauda a cikinsa da rashin tsabtace masallacin daga cikin a girmama alfarmar ɗakin Allah shine rusa gumakan da suke ciki da kwashe su da rashin barin gumaka su sake shigowa da rashin yin ilhadi a cikinsa shi kuma albaladul haram girmama shi makka shine kada mutum ya nufi saɓo a cikinsa sannan kada mutum ya yi tsuntuwa a cikinsa sai dai domin ya yi kada ya kada ya sare itatuwan da ke ciki sai dai kaya wadda yake za ta iya cutar mutane kada ya kori wato a namun daji ko dabbobi ko tsuntsaye ya ce zai yi farauta ko ma ya kore su shi yasa za ka ga a tattabaru su ana ta zuba musu abinci ba wanda zai ce zai farauta su don duk wanda ya farauta sai ya biya jira'i to yana daga cikin girmama alfarmar kada a yi waɗannan kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da albaladul haram iyakacin haddin harami wanda shi haddin harami din yanzu hukumar saudiya allah ya saka musu da alkhairi sun bayyana haddin a dukkan manya-manyan hanyoyi za ga sun sa ga sun ce haza haddul haram kamar a hanyar jidda in kana tafiya in ka wuce wannan kofar mai qur'ani din in ka wuce ta da kamar kilomita biyu ka hau kan wani tudu kana hawa kan tudun daidai a kan wannan tudun a kan wannan dutsen shine iyakar haram ana a tsohuwar hanya kuma daidai hudaybiya a hanyar madina kuma daidai masallacin na na aisha radiyallahu anha a to iyakokin haram din kenan to abin da ya iyaken shi iyakance shi to nan shi ma yana daga cikin abin da ya waje ba a ɗaukaka shi a girmama shi don daga cikin alama yana daga cikin abubuwan alfarma na Allah da kuma a shaharul haram wata mai alfarma wata mai alfarma da kada wato a yi ta'addanci a cikinsa sannan da kuma wanda ya harama idan mutum ya sanya ihrami to shi ma ka kiyaye alfarmarsa don haka ko a da a jahiliya in mutum ya sanya ihrami ba a cewa ga ganima a ce za a kama shi kamar yadda za a ka ga mutum ya tafiya shi kadai babu wanda zai kare shi sai a farmasa a ɗauke shi a mayar da shi bawa hmm. kuma ko a wato bayan musulunci din ma kafin zuwan ɗaya daga cikin kyawawan hasanat din daular abdulaziz kenan daular saudiya kafin zuwan daular saudiya da idan mutum zai tafi aikin hajji sai dai ya sallama yawanci alhazai tsakanin makka da madina ko tsakanin jidda da makka a nan ake kama su a kama su in aka kama mutum sai a ɗora shi akan rabu a ɗaure shi idan aka je sai a sami a durkusar da raƙumin a wajen irin matattarar ruwa din nan da tafkin ruwa haka irin waha wanda ake da su oasis sai raƙumin ya sha ruwa ya sha ruwa to kasan yana shan ruwa cikin yana budewa idan ya gama budewa yayin da suka je inda suke cikin dajin su aka saki mutum kafa ta riga ta yi cassa saboda budawa da aka yi ko tafiya ba zai iya ba sai ya yi kwana da kwanaki lokacin da ya riga ya zamanto ya gama ya saduda ba yadda zai shi kenan sai zamanto bawa suna ake ce musu muwalladun sai za a gan su baki balarabe amma muwallad ake ce masa wato yaro an mai da shi kakannin su bayi ne to wannan yana daga cikin keta alfarmar aikin Allah na eh eh musulmi ne a lokacin a lokacin musulmi ne lokacin da maka take karkashin sharifai ba lokacin da maka take karkashin sharifai suka kyale duk ana wannan barnar sai da abdulaziz ya zo tukuna da ya haɗa hijaz da najid sannan ya tsaya akan tabbatar da aminci musamman ga hanyoyin alhazai sannan aka samu aminci sannan aka samu aminci Allah ya saka musu da alkhairi mutum zai tafi hajji ya je hankalinsu a kunci ya je ya dawo akwai aminci amma da babu wannan mutum zai tafi hajji dama zai sallama ne to waɗannan su ne a su ne hurmatullah to wanda di Allah ya ce wa man yu wa man yu'azzim hurmatullah wanda di ya girmama Allah wato alfarmomin Allah kaga ya dangana waɗannan abubuwa ne Allah ya danganta su ya zuwa ga kansa saboda Allah ya sanya waɗannan abubuwa din ne a wato domin al'amuran mutane su bike shi yasa Allah ya sanya waɗannan tsari ne nasa jalla wa kamar yadda Allah ta'ala ya ce ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayta al-harama qiyaman lin-nasi wash-shahra al-harama wal-hadiya wal-qala'id dalika li ta'lamu anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma al ardi anna Allah bi kulli shay'in alim Allah ya sanya Ka'aba ɗakin Allah ta zamanto mai miƙar da al'amuran mutane abinda zai sa al'amuran mutane su daidaita su samu aminci domin idan da Allah bai sanya wannan alfarma ba a girmama alfarma abubuwa masu alfarma da zuwa makan ba zai yiwu ba kuma zuwa makan shi ne abin da zai sa mutane su samu arziki su samu manafi kamar yadda aka ce ya shadu manafi alahu to kaga sai Allah ya sanya wannan hatta a cikin jahiliya mutum zai haɗu da wanda ya kashe mahaifinsa a cikin garin maka amma ba zai ce masa komai ba a jahiliya ba zai ce zai ɗauki fansa ba dole sai ya jira ya fita daga cikin haddin haram sannan ya bi shi ce zai ɗauki fansa to wannan girmama abubuwa masu alfarma na addinin Allah yana daga cikin tsoron Allah da ke cikin yana daga to wannan alheri ne ga gabawa a wajen ubangijinsa domin ya nuna kan cewar ya bi Allah to sannan Allah maɗaukakin sarki ya yi gargaɗi akan wato kan haramta abin da Allah bai haramta ba to sannan kuma kamar yadda wato tsarin alkur'ani yake duk wata ibada sai an yi rabtinta da tauhidi sai an yi rabinta da aƙida sai Allah ya ce ta ne burin burrijika da haka ku nisanci dauda ku nisanci ƙazanta? Ƙazanta ba wanda yake santa ake to ku nisance ta to wannan ita ƙazanta jinsi ce to amma wace jinsin kazanta ake nufi a nan sai ya ce minal ausan su ne wannan min ɗin ita ce min albayaniya wato ƙazantar da nake nufi ku guje ta su ne gumaka wato gumaka ƙazanta ne waɗanda suke bauta ma gumaka suna son su Hmm? suna son su sai dai son su bai kai san da mumine suke ma Allah ba hmm? wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah waɗanda suka yi waɗanda daga cikin mutane akwai wanda suka riki kinnai wato iyayen gidi kishiyoyi ga Allah suna son su kamar yanda kamar san Allah to suna son su bayan ba su cancanci soyayya ba sai Allah ya bayyana cewa waɗannan dauɗa ne kazanta ne wa yake son kazanta da haka wani ya daga cikin rusa da shirka ya ce ku nisanci ku guji a ƙazanta ƙazantar nan su ne wato su ne gumata kuma ku nisanci ku guji maganar ƙarya shine ku kirkira ku gaya ma Allah abin da yake babu hujja a kansa shine ku haramta abin da Allah bai haramta ba ko kuma abin da Allah ya haramta muku ko kuma ku halatta shi mm. to shine qauluz zur magana waje take ta karya. shine ku bi gumaka a wajen halattawa da haramtawa kuna masu hunafa alhanif shine alma wato alma'ilu alma'ilu anil batil mai karkata ga barin karya? wato ku zamanto batutar miƙaƙƙu a kan tauhidi kun karkace ma dukkan shirka wato dukkan hanyoyin shirka ya zamanto kun batta wannan akwai wannan malaminmu sheikh muhammad zarban ya rubuta littafi himayatul rasuli sallallahu alaihi wasallam himal aqida tsarewar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na shinge yi ma aqidar musulunci shinge yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata shinge to ba abin da yayi ma tauhidi shinge irin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine shine hanif din to wannan kamar yadda Allah yake ce ma ya kira annabi Ibrahim shine mu ma aka ce mana mu ma mu haka mu zamanto mi kakku akan tafarkin tauhidi lillahi dan Allah shi kadai wato muna kuna masu islasi kuna masu batutar saboda Allah kuma ba masu yin shirka da shi ba wato bayan kun yi kun ɗauki tafarkin tauhidin to kuma dukkan gurgudin shirka duk abin da zai kai zuwa ga shirka ku kikkibe shi shi ya yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin isa matuka har ya koya mana addu'ar da muke yi ta barranta daga shirka cewa mutum ya abin da zai tsirar da shi daga shirka ya ce Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam Allah ina ina neman tsari da kai da nayi tarayya da kai a cikin bauta a ciki da wani abu wanda yake ina sani kuma ina neman gafararka akan abin da ban sani ba wato ko da nayi wani abu na shirkar wanda ban sani ba shine irin su fitar baki din nan kace Allah ya so kai ma ka so hmm? bayan ka bata yake ce Allah Allah ya so sannan kai kuma ka so tunda haka wani ya ce yabe ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam masha Allahu wa shi'ta Allah ya so kuma kai ma ka so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana sanya ni kini ne ga Allah tsara ga Allah kul ma sha Allahu wahdahu shi ne Allah ya so shi kadai to irin waɗannan yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya guggu ya kakkabe wato tabarkin shirka shine zaira mushriki nabi ba masu yin shirka da shi ba dukkan abin da yake akwai wani wato gurgubi na rabo ga wani ba Allah ba a cikin abin da ake ma Allah to ka kakkabe shi to ma'ana shine shirka abin da ake ma Allah kai ma wani Allah ko kuma abin da Allah ne kadai yake yi ka dangana wani ya ce da cewa shi ma yana yi to ka kada ku yi wannan to sannan sannan Allah ya buga misali shi buga misali yana daga cikin abin da yake kusantar da ma'ana ya zuwa ga tunani da hankali da fahimta ya ce wanda ya shirka da Allah kamar mutum ne yana ƙolin sama wato shine kamar matakin imani imani sama ne to sai ya sulmiyo yayin da ya shirka shine ya bar imani ya sulmiyo daga sama da ya sulmiyo din nan bai faɗi ba sai tsuntsaye suka fafoce shi kasan kowa sai ya samu rabansa ba tsantsu ba ɗaya ne kawai zai kama shi ya tafi ba kamar yadda shirwa take ne da za a ga suna faɗa a sama to haka wanda yake shirka shine wato wanda idan mutum ya ɗauki tafarkin shirka to al'ahawa wato soyace-soyacen rai za su zo haka za su rinka buga shi su fauce shi ta nan su fauce shi ta nan sai ka ga bashi da wata bashi da wani tabbas akan makami guda daya yau yana kan wannan abin gobe ya warware yau ya kulla wannan gobe ya sunce wannan gobe ya sunce wannan jibi ya sake kulla wannan ba da wani karari guda daya ko kuma ya zamanto iskar da ya sulmiyo iska ce ta ɗauke shi ta jefa shi wani waje mai nisa manisanci wanda ba a tsammanin tsiransa daga wajen wato ya riga ya ɓace kenan wato mabudin bata shirka mabudin bata shirka domin duk wanda yake kan shirka to dukkan wani abu da ake nema na akhlaq na ɗabi'a ko na ibada ko na tsoron Allah to kace ma assalamu da wannan na'am ذلك ومن يعزم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ذلك ومن يعظم شعائر الله الأمر haka yake wato al'amarin shine wancan shi ma wannan fasali ne wa man yu'azzim sha'airallah to duk wanda ya girmama alamomin addinin Allah su ne farillai da sunnoni da adabu da aka sanya da Allah maɗaukacin sarki ya sanya daga jam'i ne na sha'ira sha'ira alama wato dukkan wata alama wadda Allah maɗaukacin sarki ya ce wannan addininsa ce wannan abin wannan aiki ne na addininsa wanda ya tsara shi sa ne to duk wanda ya girmama waɗannan alamomi na addinin Allah to fa innaha min taqwal qulub to wannan girmamawar tasa gare shi yana daga cikin tsoron Allah da ke cikin zukata wato yana daga cikin wato ayyuka na ma'abuta zukata masu tsoron Allah domin wannan ya nuna sanin girman Allah ne wanda ya san girman Allah shine wanda zai girmama duk abin da ya danganta ya zuwa gare shi duk abin da aka ce wannan iyakar Allah ce ko kuma wannan abu ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya alamar addininsa to wannan ya nuna kan cewar wato sanin Allah ne a cikin zuciyarsa da sansa ga Allah da jin tsoronsa da jin tsoron haɗuwarsa da Allah ita ce za ta sanya shi ya zamanto ya girmama wannan a sha'air yawanci eh, duk da yake yana ana nufin ayyuka waɗanda suke sun zamanto alamomi da Allah ya sanya su ga na addininsa daga ayyukan farillai da ayyukan mustahabbai kamar yadda Allah ta'ala ya ce din a ayar suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'airallah kada ku halatta ma kanku wato keta alfarmar alamomin addinin Allah to amma yawanci ana itlaqin sha'air akan ayyukan aikin haji ayyukan hajji manasika manasik dawafi da sa'ayi da tsayuwa arafa da tsayuwa a musdalifa da jifa jifan jamarat da zama amina duk kaga waɗannan ayyuka ne waɗanda suke imani ne kawai zai sa ka yi saboda Allah ya ce haka yake so a yi kuma wannan shi ne addininsa yin waɗannan abubuwan su ne addininsa to wanda ya girmama waɗannan abubuwan to wannan yana daga cikin tsoron Allah zuci yana daga cikin sha'airullah wato a kamar yadda za mu gani hadaya da mutum zai yi da umuman ayyukan aikin hajji to shi yasa ga idan mutum ya je aikin hajji ya ce zai rinka bibiyan ruksa ya ce bari a yi idan ba a yi kaza ba yanka kawai za a yi ko ta bari kawai ba ba komai ba sai na yi ba bari na tsaya ne yankan ya manta da wannan maƙasudin nawa man yu'azzim sha'airallahi fa Inna min taqwal qulub wannan tsoron Allah na zuci da zai masa shaida ta hanyar girmama wannan aikin na ibada da ya bari bai yi ba yace zai je ya hadiya ya ɗauka kan cewa kamar an bashi kamar wani haraji ne aka sa masa saboda haka in yayi haraji shikenan ba sai yayi wannan ba to ina fa innaha min taqwal qulub ya manta da ita sai mutum ya manta da ita kenan shi sa idan mutum je wannan ibada ta aikin hajji ba comfort ya kamata ya rinka nema ba wato sauƙi da jin daɗi ba abin da zai nema ba kenan abin da zai nema shine girmama sha'airullah wannan girmama alamomin addinin Allah din domin yin su yi girmama su din shine ainihin tsoron Allah zuci kuma yawa dama ai shi yin hadaya da ake yi a bisa kuskure ne aka shar'anta amma mutum ya da ganganci sannan ce saboda ai ya ce akwai hadaya to ko ya yi hadayar sai kuma ya nemi gafara Allah saboda wannan gangancin da ya yi da ganga ya yi da ganga to kuma ka ga wannan yi da ya yi da gangan din fa inna hamin taqwal qulub ta kubce masa hmm? ta kubce masa ko ya yi istighfari akan wannan sai dai istighfari akan gangancin da ya amma fa inna hamin taqwal qulub wannan aikin na tsoron Allah zuci da zuciyarsa za ta samu wannan rabo na tsoron Allah din ya kubce masa hmm? to yawanci kuma wato su ayyukan ibada Allah maɗaukacin sarki ya sanya su ne domin tazkiya domin da su ne yake tsarkake mutum daga miyagun sifofin zuciyarsa ya ba shi kyawawan sifofi wani yana da wata wata cuta a cikin zuciyarsa wanda shi kansa bai santa ba amma ita ce sanadiyar da take masa shamaki tsakaninsa da ayyuka na ibada da ayyuka da Allah yake so da yawa bai sani ba albarkar ibadar aikin hajji shi kansa bai sani ba Allah sai ya tsarkake shi da wannan ya masa taskiya sai ya zama to wannan abin da ya masa shamaki din ya neme shi ya rasa sai ga ya dawo ya sami istiqama akan da abin da yake gagarar yin sa yanzu Allah ya hore masa shi yana yi to saboda haka shi yasa kaga ai da Allah ya tashi faɗan din sai da ya kawo wannan fasal din yace zalik al'amarin shine wancan wanda duk ya girmama alamomin addinin Allah to wani ya daga tsoron Allah zuci lakum fiha manafi wato kuna da abubuwan amfani a cikin alamomin addinin Allah wanda daga cikinsu akwai hadaya suna daga cikin sha'airullah akwai kuna da abubuwan amfani shine hadayar da za ku bayar da ita akwai amfani a gare ku amfanin hadaya yayin da mutum yake korota zai iya hawa ya tafiya zai iya hawa idan ba shi da in ba shi da tago in ba shi da abun hawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo a cikin al-muwatta ya ga wani wani sahabi yana tafe a kafa yana kora hadayarsa sai ya ce sai ya ce haukan ka haukan taguwar taka sai ya ce ya rasulullah innaha badana yace ai hadaya ce yace irkabha ka hau yace innaha badana har a ta ukun ko a ta biyun ko ta uku sai ce irkabha wailak ya ce kai ka hau to sannan ya hau to kaga shine manafi ne tana da amfani duk da yake na waɗansu sai su ce a ai tun da wai ta Allah ce to ba za a mutum ba zai fitar da abin da yake dukiyar Allah ba sannan ya zo ya amfani da ita eh, zai hau zai sha daga nonon taguwar zai sha daga nonon gwargwadon bukatarsa amma ba zai tatsa nonon ya ce zai sayar ba don wani ya fi karfin bukata tunda ta Allah ce ya riga ya ce ta Allah ce hmm. to amma zai iya amfani da shi ne wannan halacci ne ya halatta a gare ku ku amfana kuma wannan a cikinsa wato duk alkur'ani a nan wajen duk yana rusa al'adun jahiliya ne saboda a cikin al'adun jahiliya idan mutum yana da in ya koro hadaya to ba zai sha ba zai dora kaya akai ba akan taguwar ba ko raƙun ba zai hau ba ba zai sha nonon ba ba zai wani amfani da shi ba to shine Allah ya halatta ya ce lakum fiha lakum innan ai ya hillu lakum ya halatta a gare ku ku samu amfani to yana daga cikin kuma amfanin a wato samun haske na da'ar Allah da kuma wato kyawawan abubuwa da musulunci ya kawo a cikin na amfanuwa da ake yi da hadaya anwaru ta'at haske na da'ar Allah wanda za ta haskaka mutum to wannan ga lokacin da ake koro hadaya kenan yanzu ba a koro hadaya sai dai ka je ka sai kati ko kuma ka samu wanda za ka wakilta ya je ya sai maka to amma ita ma duk wannan ma'anar dai tana nan akwai amfani tunda in ma baka hau ba in ma baka ganta ba amfanin cewa kayanka wannan naman saboda Allah zai baka haske na bin Allah wanda yana daga cikin wannan manafi mutane eh a ba su su je su waɗannan yi eh, shi to akwai abu biyu a nan wato waɗanda suke zuwa suna karɓan kuɗaɗen mutane cewa za su yi musu hadaya eh ana ganin su da sifar waɗansu ma ɗalibai ne da suke karatu a can saudiya abin takaici masu karatun addini suka to 'yan damfara sai su karɓi kuɗaɗen mutane na hadaya sai su soke ba za su yi musu hadayar ba wannan wailun lahun sun wailun lahun ka cuci alhaji sannan abin da yake na Allah ne an fitar da shi ka cuci Allah ka handamu kudin Allah Abin da mutum ya fitar da shi ya ba ma Allah kai kuma ka cinye hmm? kuma ka hainci wakala kai amintacce ne amma ka keta amana ka zamantowa alha'in hmm? sifar munafinci kuma a ƙasa mai alfarma wannan ina za su kai wannan nauyi to su waɗanda su kansu amma suke bayarwa su ma da laifinsu saboda ai shi alwakil amini ne hmm? hannun wakil hannu ne na amana saboda haka idan ka ba za ka ba mu kowa ba sai wanda ka amince masa hmm? inda da gaske ne su ba su mana su je su a'a su ba su mana su je su je su musu sayayya a jidda ba za su ba su ba amma wannan da yake na Allah ne sai su ba su to ko kaɗan su ma da laifinsu musamman yanzu gashi ga bankin islami litaniya hmm. idb suna yi a ko'ina ga wuraren suna ga bankin ja'iz sun ɗauki wakala suna yi tsakani da allah hukuma allah zai ta ba ma bankin ja'iz dama mutum ya biya a nan da naira idan ya je su sun ɗauki wakilcin su za su je da jami'an suna zuwa su je a sai hadayen nan a yanka ana gani to ai yanzu yanzu saboda mayanka ta yi nisan gaske da ba za ka iya zuwa ba <laughs> eh gaskiya ne idan mutum zai je da kansa haza min babu aula da annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya yanka to lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma kuna da abu amfani a cikin a cikin wato hadayar taku da a cikin wato dabbobin ku ila ajalin musamma ya zuwa ga lokaci wanda yake abun ambato shine zuwa ga lokacin da za a soke da za a yanka su thumma mahilluha ila albayt alatiq sannan wurin da wato ta yake tikewa inda za a yanka hadayar ya zamanto an ta cimma ka cimma ka cika alkawarin wato yin hadayarka shine inda za ka yanka ta ila baitul atiq ya zuwa ga gida zuwa ga daki ne alfarma daki wanda yake mai sharifi ɗaki kyakkyawa ɗaki kyakkyawa yantacce shine dukkan ayyukan ibadar aikin hajji suna tikewa da ɗakin Allah shine a wato a yanka hadiyar ko amina ko a marwa ko kuma a cikin dukkan lungunan makka ya ce wa kullu fijaji makka manhar mutum zai iya yin a cikin kwanakin tashriq wato ranar sallah da sha ɗaya da sha biyu da uku to amina ake yanka amina ake yanka sai ga wanda bai samu ya amina ba to zai iya yi a maka bayan kwanakin nan namina kuwa to yanka ga baki ɗaya sai ya dawo maka wanda ga wanda bai yi hadaya a cikin waɗannan kwanakin namina ba to sai ya je ya yanka a ko ina ya so a cikin garin makka ثم محلها إلى البيت na'am wa likulli أمتي ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون نعم ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله على, علي, على ما رزقهم من بهيمة الأنعام كما قوة الأمة الأمة سوني واتو تارم متاني واندا أكيدا قدات يتحدث ga kowace al'umma ja'alna man sakan mun sanya wato ibadar yin ibadar hadaya da layya liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am domin su ambaci sunan Allah saboda abin da ya azurta su da shi na daga dabbobin ni'ima wato su yi godiya gare shi Allah ya sanya musu ibadar yanka kowace al'umma Allah ya sanya musu ibada ɗaya ta yanka wadda za su yi domin godiya ga Allah akan abin da Allah ya azurta su na dabbobin ni'ima fa ilahukum ilahun wahid to ku sani fa cewa abin bautar ku ubangijinku shine ubangiji ɗaya falahu aslimu dan haka ku miƙa wuya gare shi shi shi kaɗai wato ku musulunta gare shi shi kadai kun ga ƙara tabbatar da tauhidi da kuma raddi akan shirka saboda su masu shirka su ne suka sanya ma kansu manasik wurin yanka ga gumaka kamar inda suke cewa uzza wajen yankanta gabgabu mm, gabgabu nan eh, eh, daga jin sunan kasan eh, <laughs> kasan irin sunan abin nan gumaka irin sunan aljanu ne matsafa kowanne sun sanya masa wai ga wurin yankansa to shine Allah madaukakin sarki ya ce a kowace al'umma daga cikin al'ummomin da suka zo wanda suke akan aƙida da Allah ya aiko annabawa a kai ya sanya musu wannan ibada wurin yanka ne guda ɗaya wanda ake yi saboda Allah to don haka to kuma ku sani cewa al'umma ce wadda take ta tauhidi ubangijin ku shine ubangiji guda ɗaya ku miƙa wuya gare shi ba a ce kuna da gumaka da yanka daban-daban da za ku rinka yi ba to kuma shi yasa wannan a cikin wannan ya nuna kan cewa ita ibadar yanka ga Allah kadai ake yin ta mm, shi yasa munasabar kawo fa kum ilahun wahid kamar yadda Allah ta'ala ya ce a ƙarshen suratul an'am qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin sallata da yanka na da rayuwata da mutuwata ga Allah ne shi shi kadai ubangijin talikai ba a yanka ga kowa sai ga Allah ba a yanka ga kowa sai ga Allah idan wani mutum ya ce zai warware maka sihiri amma ba za a warware sihirin ba sai an yanka ma wani aljani rago to kasancewar ya ce maka ka bauta ma wani Allah ne mm, ya ce maka bauta ma wani Allah ne ya ce falahu aslimu ga Allah kaɗai za ku miƙa wuya sannan ya ce wa bashiril muhbiti. ka yi ka faranta rai ka yi bishara ga masu tawali'u masu al-ikhbat wato al-mutawadi'in masu kankan da kai masu ikhlasi a cikin bauta wato al shi <clears throat> shine kwari wato wanda a cikin tafiya su kwari suke bi ba inda za su bayyana ba a gansu su ɓoye kansu suke su ba kowa bane ba kowa bane wato ba sa jin girman kai to Allah ce kai bishara a gare su sifar tawali'u wato sifa ce ba a mai girman gaske a wajen Allah domin yana a duk wanda ya kaskantar da kansa sai Allah ya ɗaukaka shi yana daga cikin abubuwa guda hudu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantse a kansu cewa babu wanda ya kankan da kai saboda Allah ce Allah ya ɗaukaka shi shi yasa ibnu daqiq al-id yakan ce bai taba zuwa majalisi ba da yake so ya ji sunansa ya fito a ji cewa shi ne an san shi sai Allah ya tozarta shi ya bai taɓa zuwa majalisi ba da ya ɓoye kansa baya so ma a san shi a ce Allah ya shi to ya kake gani mu yanzu da abin nan din kowa idan ya je in aka yi taro wai in ba a yi recognizing ɗin mutum ba shi kenan duniya ta tashi abu ma ba zan sake zuwa taron su ba bayan ma na je taron ma na tashi ba a san ma wanda wanda ya zo ba wai ba wai ba zai ce wai ba a san na zo ba zai ce ba a san ma wanda ya zo ba <laughs> ka gani fadin rai Allah baya son wannan ɗabi'ar saboda shi Allah shi ne kadai mai jin girma shi ne kadai mai nuna isa shi ne kadai wanda ya cancanci ya ji da kansa saboda haka duk wanda ya ce shi zai yi wannan to yana munaza'a da Allah ne yana so ya sa kafar yana so ya yi jayayya da Allah ne akan abin da yake nasa bayan ya kawo bakin jini kuma babban abu shi ne yake hana mutum shiga aljanna wanda yake da koda kwayar komayya ta girman kai ba zai shiga aljanna ba to shi yasa Allah ya ce wa bashirul mukhbitin ka girmama ka yi bishara ga masu kankan da kai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sifar da ya dauka kenan ba abin da yake so irin a kirawo shi bawan Allah sifar bauta lokacin da za a yi isra'i da shi mala'ika ya zo ya tambaye shi ya ce Allah ya baka zaɓi kan ka zamanto manzo sarki ko manzo bawa sai mala'ika jibril ya masa ishara yi tawalu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi ya zama to manzo bawa sai Allah ya bashi abin da yake bama ya bashi ya bashi matsayin manzo din kuma ya bashi mulkin tunda ya ce yana bacci an tattaro masa ƙasa ga baki ɗaya daga gabas da arewa mabuɗan taskokinta ga baki ɗaya aka danka masa a hannunsa hmm. saboda tawalu sai Allah ya bashi abin da a masu girman kan suke burin su samu ko ba za su samu mm. Mm. Eh, ai wannan mai mujahada ba zai ba ai wanda yake biya mu zuciyarsa kuma ai kaga da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin sai shi sahabin ya ce ya rasulullah wani lokaci fa mutum yana so rigarsa kyakkyawa takalminsa kyakkyawa gashinsa da kyau to yanzu shi ma wannan girman kan ne sai ce a'a inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne kuma yana son kyau wai ka zaman to tsaf mai kyau wannan ba shine girman kai ba girman kai a zuci yake mm, girman kai a zuci yake mutum ya rinka ganin wato a littafin shehu usman kitabu ulumul mu'amala a wanda yayi yana daga cikin littafi na tarbiyya kyakkyawa wanda yake ya bayyana menene hakikar ujub da girman kai da rowa da yadda mutum zai kubutar da zuciyarsa daga gare su yace ta fuskar ilimi yana da kyau littafin yana nan hamma an fassara shi zuwa turanci handbook of islam to su wane ne masu tawali'u din waɗannan Allah ya ce alladina idza zukira Allah wajilat qulubuhum sune waɗanda idan aka ambaci Allah sai zukatansu su raurawa wato sai su tsorata sai su ji tsoro su kada to wannan saboda yawan ambaton Allah yawan ambaton Allah sai ya sa sunan Allah sai ya sa wato zuciya ta zamanto ta tasirantu da jin Allah daga an daga yaji al an kira sunan Allah sai zuciyarsa ta sai zuciyarsa ta ta kada saboda tsorata wasabirina alama asabahum da kuma masu yin hakuri akan abin da ya same su wato na daga nau'in bala'i daban-daban wato ba sa raki ba sa kai kuka ba sa kai ƙara Allah ba sa kurmato ba sa kullum suna complain yau kaza yau kaza a'a sai dai su haƙuri sun juye suna neman ladan Allah jalla wa'ala akan jimiri da abin da ya same su wal muqimis sala kuma masu tsayar da sallah wato masu tsayar da sallah akan lokutanta kina kiyaye lokutanta da sharuɗanta da rukunanta wa ma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyarwa daga abin da muka azurta su sifofi guda hudu aka ambata ba lallai su tattara ba ga ga mutum kafin ya zamanto haka domin ya danganta wani idan ya zamanto cewar shi bala'in bai zo masa ba kaga ba zai samu wannan sifar ta a haƙuri ɗin ba akwai wanda daga cikin bayi shi mu'afa ne afiya ta zo masa duk bala'i sai ga shi Allah bai jarabe shi ba Allah amin shi muke son irin wannan eh shi muke so shine eh, wani sahabi ba lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya je duba shi ya gan shi ya kare ya kare. ya ce yaya me kake faɗa ne ya ce ya rasulullah ai cewa ne ke Allah azabar da za ka yi min a lahira ka yi min ita a nan duniya sai ya ce wai haka ce miskini ya ce la kuhu ba za ka iya ba lahal al'afiya Roƙi Allah afiya Roƙi Allah ya aminta amintar da kai daga bala'i hmm? Hmm? annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tatamannu liqa al'adu wa sallallahu ko kada ku yi kada ku yi gurin haduwa da abokin gaba ku ce gabsa ku roki Allah afiya ku roki Allah ya kare ku karma a yakin hmm? saboda haka a wani lokaci ni dai nakan ji wani abu idan mutane ana cikin ibtila'i kamar a yanzu dinnan yanda muke a rinka cewa Allah ka sa mu ci jarabawa ni sai na ga maimakon ka ce Allah ya sa mu ci jarabawa ka ce Allah ya yi mana mm. Mm, Allah ya yi mana jarabawar kar ya jarabe mu mm, ya ba mu afiya don abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana kenan amma ka ce Allah ya ba sa ka ci jarabawa to ya baka jimurin ka daure har sai ka ce yana da kyau eh eh <laughs> ka mu kenan ka jure a'a ka ce salamun salamun ka ce Allahumma sallim sallim ne wannan to haka dalika wani zai zamanto cewar yana da sifar kankan da kai din amma kuma ba shi da dukiyar da zai ciyar da haka rashin dukiyar da zai ciyar bai sanya shi ya zamanto baya daga cikin almukhbitin masu tawali'u din ba amma dai wanda yake ya shiga cikin halin da zai sufantu da wa'annan sofi guda hudu to suka ci ko a gare shi to wannan yana da abin da zai sanya shi ya zamanto wato a cikin masu kankan da kai na'am walbudna والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير واذكروا اسم الله عليها فواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله وتراكما من يا mun sanya su gare ku daga cikin alamomin addinin Allah wanda kuke wato hadaya da su shine wanda kuka yi musu alamar hadaya daga raƙuma da shanu su ne waɗanda suke albuna jam'i na badana su ne wanda yake za a yi mata alama shine a je wato gefen kwiɓin wuyan raƙumin na dama sai a ɗauki wuƙa sai a yanka jini ya kwarara jini ya gudana sai ya to wannan ita ce alamar cewa wannan hadaya ce zuwa ga ɗakin Allah saboda haka ko ma 'yan kawo hari sun gani ba za su ɗauka ba sun san dukiyar Allah ce to sannan a sanya mata rataya to wannan shine ta zamanto an yi mata alama cewa wannan na Allah ne to Allah ya ce haka zalika saniya ita ma ne mata amma awaki da tumaki su ba a yi musu isha ba a tsaga su eh, ba a yi musu wannan alamar a wajen malik ba a musu wannan alamar a wajen malik sai kawai daga raƙumi sai saniya to Allah ya ce mun sanya su gare ku su zamanto daga cikin alamomin addinin Allah lakum ha khair alheri ya tabbata a gare ku a cikin su akwai alheri a gare ku shine alherin da aka ambata na kan cewa za ku iya amfani da su sannan kuma ga alherin da ke ciki wajen yankawa saboda ciyar da bayin Allah da za a yi da sauransu to kuma wato an keɓance su da ambato saboda sun fi yawan nama shi sa a wajen hadaya aka ce an fi son raƙumi saboda yawan nama kuma raƙumin ya zamanto ƙosashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa turawa da wani katon raƙumi na abu jahal wanda ya zamanto cikin rabansa a je a yanka shi a wajen hajji ko umra don a bakanta ma mushrikai lai zaƙumi eh, ne wanda yake sananne na abu jihal wanda hadda an sanya masa ƙawanya a hancinsa ƙawanya ta azurfa ya sa aje a yanka shi a filin mina a kyale talakawa su ci a kyale bayan Allah su ci ga raƙumin aduwar lahi wanda yake ji da shi gashi Allah ya wulakanta shi ya kashe shi ya kuma kawo dukiyarsa ta zama to ganima ga bayan Allah to wannan shine ma'anar albudan fadkur usmallahi alaiha ko an baci sunan Allah a kansu wato yayin yanka yayin yanka shine ka ce Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahumma minka wa ilaika yayin da zaka yanka su haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka guda 63 da hannunsa da wato da ausigir irin gajeren mashi din nan sai ya cika sai a yanka ya cika har da 63 sai ya ba mu sayyidina Ali ya cika sauran 100 din sawaf halin kasancewa su suna sahu sahu a miƙar da su wato kamar inda ake sahun sallah haka ake so shi yasa kuma a tsaye in an tsayar da su a lankwashe hannunsu na hagu hannun hagu ta tsaya ya tsaya akan kafa guda uku yadda ana cakawa zai saukin faduwa tunda an daure kafar guda daya an daure hannun na hagu shi ne ma'anar sawa kuma ya zamanto wato a sahu haka zafi ba a barkatai haka ba a mm. eh, sahu ake ko wani bin wani a miƙar da su wannan na wannan wannan na wannan mm, saboda koyi da mala'iku wa inna la nahnu safun hatta wajen hajjiya ma haka ake so ai sau shi yasa da ibnu umar ya ga wani ya durkusar da taguwarsa zai yanka ta yace masa miƙar da ita sunnata abul qasim kai wato wato ka tashe ta a tsaye za a za a soke ta ita ce sunnar abul qasim sallallahu alaihi wasallam fa idza wajabat junubuha idan kwibin su ya fada ya fadi wato idan suka fadi a ƙasa bayan an soke fakulu minha to ku ci daga daga cikin naman nata kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci inda muka ambata ya sa aka ɗauko masa daga kayan cikin kowanne aka ɓararraka, ya ci daga kayan cikin ya kurɓa daga cikin goma to ku ci wa al qani'a kuma ku ciyar da alqani wanda yake mai kamewa abinda aka bashi kenan ba zai tambaya ba kuma abinda aka bashi sai ya yarda da shi wal mu'tar da wanda yake mabukaci ne baya magiya amma yana bijirar da kansa da nuna bukatarsa kamar yaje je inda ake bayarwa hmm. in yaje inda ake bayarwa haga ya ce ya san shi mai bukata ne ba sai ya mika hannu ba ko kuma ya ce ku bani shine al-mu'tar wato kenan a nemi masakin a basu to akan haka ne wato malamai suka ta tattaunawa akan naman layya da yadda da ake yi sai ga naman layya din nan wato saboda yawansa wajen ya yi abin yana ta ɗoyi saboda an rasa yadda za a yi da shi to tun da aka bama bankul islami litania islamic development bank wannan tsarin mashru'in project din na yin haka suke yankan za a yanka kowa za a yanka masa nasa ba za a ce za a yi jinkirin yankan ba kowa za a yanka masa nasa amma naman sai a killace shi sai a ɗiba a sa sashi a cikin firij idan ijin irin watar sai a kai kasashen musulmi waɗanda suke ake yunwa ko an da yake akwai tsananin bukata kuma a cikin ma fukara din cikin saudiya din idan irin watan rajab din nan yayi to sai ga an ji ana rarrabawa gab da azumi zai zo cikin watan rajab da eh da eh kwarai eh, hmm, to yanzu bukata ce yawa yanzu akwai jam'iyyatul khairiyya da yawa a can saudiya da suke ta rarrabawa kuma akwai sauran wurare inda yake yunwa din ta zo musu ga yaƙoƙi ga 'yan gudun hijira din nan duk shi ne yasa to wannan yana daga cikin ciyarwar da aka ce a yi kazalika sakharna halakum kamar haka ne muka hore su a gare ku la'allakum tashkurun domin ku yi godiya wato ga ni'ima da Allah madaukakin sarki ya yi muku Allah ya hore raƙumi ka duba girman raƙumi amma Allah ya hore shi za a kama shi a yanka shi amma dubi abin nan abin da bai kai raƙumi ba a cikin dabbobi yanzu tun za a samu irin in za a samu irin yar karamar damusa kaga bata kai raƙumi ba yanzu yar karamar damusa ka isa ka ce ka kama ta ka ce za ka yanka ta saboda ita Allah bai hore ta gare mu ba amma su waɗannan kamar haka Allah ya hore su gare mu domin mu gode ma Allah horewar Allah ce Allah ya tsara su a haka ba ku ne kuka yi musu training ba haka kawai Allah ya halicce su na'am lan yanala Allah yanala Allah ga wala ki yana lugu taqwa minkum كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله يقول لن ينال الله لحومها ناما nasu wanda kuke sadaka da shi ba shi yake kaiwa ga Allah ba wala dima'uha wala jinan da kuka zubar yayin yankan ba su ne ake ɗaukakawa ake kai su ga Allah ba walakin yanaluhu taqwa minkum sai dai tsoron Allah da ke zuwa daga cikin zukatanku daga wajen ku shine kan cewar ku yi nufin neman kusancin Allah da kuma girmama al'amarin Allah ta hanyar aiwatar da umarninsa aiwatar da umarninsa da yin ikhlasi gare shi wannan abin da yake cikin zuci shine yake kaiwa ya zuwa ga Allah wato abin da Allah yake dubawa kenan ba wannan ba kamar yadda mushrikai suke yi ba in sun yanka naman sai a je sai a sai a feɗe naman sai a shimfiɗa akan gunki a kwarara jinin akan gunki to shi Allah ba wannan yake so ba hmm, kazanta shi Allah abin da yake so abin da ke cikin zuci zuciya Allah yake duba abin da zai gyara zuciya ya zama to al'amarin Allah kake duba da wannan yankan da kai kadhalika sakharaha lakum litukabbirullah kamar haka ne Allah ya hore waɗannan dabbobi na ni'ima gare ku dan ku dan ku dan ku girmama Allah a kan shiryar da ku da yayi yanda Allah ya shiryar da ku ya zuwa ga waɗannan ayyuka waɗanda suke na addinin annabawa addinin ku koyi da annabawan Allah kun yi koyi da annabi Ibrahim yayin da Allah ya yantar da shi da yantar da annabi Ismail da kawo masa a rago wanda ya yanka shi a wannan a garin Makka din kun yi koyi da shi kun yi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun yi koyi da sauran salihan bayi to ku gode ma Allah ku kabbara akan cewa Allah ya shirye ku to yayin da kake yin hadiya ka halarto da wannan yayin da kake yin kabbara wajen yanka din sannan Allah ya ce wa bashir da kuma akan wato shiryar da ku na'am Allah ya shirye da ku ya zuwa ga wannan sannan ya ce wa bashirul muhsinin to kuma ka faranta rai ya zuwa ga masu ihsani su ne waɗanda suke ikhlasi a cikin da'ar Allah ya wato ka yi musu bishara akan ka yi musu bishara akan ihsanin da suke yi wannan kwadaitarwa ne da zaburarwa akan mutum yayin da zai wannan ibadar ya kyautata ya yi ihsani wato kada ka je ka ce za ka samu wato a dan matan biri ka ce shi za ka yanka eh, ka je ka samu wanda yake cikakke kusashe eh, sai tukuna kayi mana Allah sannan ka ce za ka yi batun tsaraba amma mu yawan sai ga mutane wani sai ga ya kulle kudin wai shi tsaraba zai ya yi sabuwar amarya zai mata tsarabar gwal mm, amma ya manta kuma ga na Allah wanda yake shine ya bashi amaryar to kamata yi ka zamanto mai ihsani ga shi Allah ya maka ya ce ai bishara gare ku masu ihsani Allah ya sanya mu a cikin su eh, insha Allah ba ai muna da lokaci a ma yi aiko mm, sai gobe insha Allah to سبحانك اللهم وبحمدك نشهد la لا illa anta nastaghfiruka نستغفرك ونتوب ilaik